This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. suna Sunana Sarrafi Hashin kumel tare muhammed Hafiz baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahaya sinuwar 'Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada kuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban kasar Rigadi Gashabuwa duk da ya kamu da rashin lafiya. 'Yan sanda a Somalia sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutum bakwai a ranar Alhamis yayin da ya tayar da riga dauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin kasar. tsakanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin tsaro ya zargi wasu ɓata garin jami'an tsaro da sayarwa da 'yan ta'adda makamai yana faruwa kwarai yana faruwa bindigogi masu yawan gaske da ke hannun ɓata gari ainihin su na gwamnati ne haka kawai a ɗauka a sai saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda wannan wani irin masifa ce haka kuma za a ji cewa majalisar dattawan najeriya ta karyata labarin cewa wasu 'yan majalisu na arewa na shirin tsige shugaban majalisar. Wani lambu aka yi an yi wani tarko ne domin a nuna wa Gosa Fabio kan cewa mutane Arewa ba su yarda da shi ba ba sa tare da shi. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan. Sannan kuma muna tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a da za mu ji daga bakin malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahaya Sinwar, wanda shi ne shugaban da ya shirya harin ta'addancin ranar bakwai ga watan Oktoban 2023 da Hamas ta kai kan Isra'ila wanda ya haifar da yakin Gaza. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa da aka fita a ranar Alhamis cewa kisan sinuwar da sojojin Isra'ila suka yi wata rana ce mai kyau ga Isra'ila ga Amurka da kuma duniya. Biden ya tattauna da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu tare da yin wata sanarwa ga manema labarai lokacin da ya isa birnin Berlin na kasar Jamus. na gaya masa cewa hakika mun gamsu da ayyukansu kuma yanzu lokaci ya yi da za mu ci gaba matsawa zuwa tsagaita wuta a gaza tabbatar da cewa mun bi hanyar da za mu iya bi don yin abubuwa masu kyau a faɗin duniya ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana sinuwar a matsayin ɗan ta'adda na duniya a 2015 kuma amurka ta ayyana hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci. 'Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada kuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban ƙasar Rigadi Gashaguwa duk da ya kamu da rashin lafiya. Majalisar dattawan ta amince da tuhume tuhumai biyar daga cikin sha ɗaya da ake tuhumar Gashaguwa inda nan take ta cire shi daga mukaminsa kamar da kakakin majalisar dattawan amma sun kingi ya sanar da tsakar daren jiya. Gashaguwa wanda ya kamata ya bada bahasi da kansa an kwantar da shi a asibiti da abin da lauyoyinsa suka bayyana da tsananin ciwon kirji kafin ya iya yin hakan an dakatar da zaman amma daga bisani aka ci gaba a ƙarshe 'yan majalisar dattawan sun kaɗa ƙuri'a kan tuhuma tuhuma sha ɗaya da suka haɗa da zarge-zargen zagon ƙasa mallakar dukiya ba bisa ƙa'ida ba da yi wa shugaban ƙasa zagon ƙasa da dai sauransu ga shaguwa ya musanta dukkan tuhume-tuhumen Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Somalia sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutum bakwai a ranar Alhamis yayin da ya tayar da riga ɗauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar. 'yan sandan somaliya sun ce an kai hari ne da misalin karfe uku da rabi na rana agogon yankin da suka bayyana cewa harin kunar bakin waken ya afko a gaban wani gidan cin abinci da ke kusa da babban ofishin 'yan sanda na birnin cikin wata sanarwa da suka fitar 'yan sanda sun kara da cewa harin da wani dan kunar bakin wake ya kai ya auna wata inuwar hutawa a gaban wani wurin shan shayi kusa da makarantar polisiya inda ya kashe akalla mutum bakwai tare da jikkata wasu shida sanarwar ta kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da jami'an 'yan sanda da fararen hula shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da wani shahararren ɗan wasan barkwanci na somaliya sugal abdul da wani ɗan sanda da ke kula da tsaron asibitin ƙwararru na yardima ili da ƙasar turkiyya ta gina a mogadishu in an jima kaɗan hafiz zai sake da labarai kafin nan yayin da a najeriya aka lalata bindigogi kimanin dubu biyu da hudu da aka kwato daga hannun wasu ɓata gari mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro ya ce wasu 'yan sanda da sojoji na saida wa 'yan ta'adda makamai ko ta yaya mai dokar bacci ya bige da gingadi ga rahoton hassan mai na kaina The worst human being is a policeman. or a soldier who will take arms from his own formations and sell it or hide it out for the bad people to come and kill his own colleagues. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Malam Nuhu Ribadu kenan ke nana ta cewar mafi lalacewar dan adam a ban kasa shine dan sanda ko soja da zai dauki bindiga daga inda yake aiki ya sayar ko badawa wahaya ga yan ta'adda daga karshe kuma ya amfani da ita a kashe abokan aikinsa to wannan shine karshen lalacewa wannan shaidani ne ya ma wuce kidnapper ko Boko Haram. dama dai an dade ana zargin wasu bara gurbin yan sanda da sojoji na sai dawa yan ta'adda bindigogi zargin da a hukumance yau malam nuhu ribadu ya tabbatar da shi and it of illicit weapons yana faruwa kwarai yana faruwa bindigogi masu yawan gaske da ke hannun bata gari ainihin su na gwamnati ne haka kawai a ɗauka a saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda wannan wani irin masifa ce dole a dakatar da hakan dole mu yaƙi wannan shaidanun jami'ai akwai kuma wasu mutane dillalan sharri da ke can wasu nahiyoyi su kekkera bindigogi su kawo mana wannan bangare domin mu karkashe junanmu malam nuhu ribado ya ci gaba da cewar Duba ka ga abin da ke faruwa a yankin Sahel, Nijar ne ko Chadi, Mali ko Burkina. Babu wani yanki a duniya da ke fama da irin abin da muke fama da shi a nan. Za ga mutane matalauta amma babban abin da za a kawo musu shine makamai su karkashe kansu maimakon a kawo musu ci gaban kimiyya don ci gaban kansu. Malam Nuhu Ribadu na magana ne a wani gangamin lalata makamai sama da dubu biyu da ɗari hudu da hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Najeriya ta yi a wani sansanin soji na Muhammadu Buhari da ke wajen birnin Abuja. To shin a ina ne aka samu waɗannan bindigogi har sama da dubu biyu da aka lalata su? dig babatunde kuma shine babban daraktan wannan hukuma waɗannan makamai sojoji 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ne suka kwato su daga 'yan ta'adda da ma waɗanda wasu 'yan ta'addan suka mika da kansu bayan sun yi saranda kana nan gaba kaɗan kuma za mu lalata waɗanda hukumar kwastam ta kama kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo masanin tsaro ne ah, abinda malam nuhu da ya faɗa gaskiya ne ba zan ce ba a samun na jami'an tsaro ba ana samu sai dai ko su ma na jami'an tsaron ya kamata a yi ma jami'an tsaro adalci a raba biyu wasu ɓata garin jami'an tsaro na sai da ma 'yan ta'adda wannan na yadda sannan kuma gasken magana wasu 'yan ta'adda na samun su a inda suka kashe jami'an tsaron wani bin ma za su je kawai don su samu makamai su kashe jami'an tsaro ko kuma su kai hari ga rumbuna na aje-aje irin wannan da niyya duk mun gani kaga wannan ba za a ce jami'an tsaro suka saida ba kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo wannan dai ba shi ne karo na farko da hukumar shawukan kan yaduwar makamai a najeriya take lalata irin waɗannan makamai ba yanzu dai abin jira gani shi ne irin tasirin da hakan zai yi wurin samar da tsaro a cikin ƙasa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gai da Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ziyara da kashi na biyu na labaran duniya. Kamfanin haƙar ma'adanai na Xinjiang na ƙasar China ya shirya tsabdan sayar da aikin haƙar gwal a mahaƙar ma'adanai na Achim da ke Ghana daga kamfanin Newmont na ƙasar Amurka akan dala biliyan ɗaya. shin za a iya kallon wannan a matsayin wani bangare na ƙara faɗaɗa aniyar tabbatar da kasancewar ƙasar china a afirka wakilin murya amurka idris abdullah bako ya tattauna mana da masalin tattalin arziki da wasu masu ruwa da tsaki kan wannan sabuwar yarjejeniya kamfanin nimot na kasar amurka ya yanke shawarar sayar da mahakar ma'adinai na acim ga kamfanin zijin mafi girman kamfanin haƙar ma'adinai na ƙasar china domin cimma wani bangare na ci gaba da shirin karkatar da kadarori zuwa ga masu hannun jarin kamfanin kamar yadda shugaban nimot tom palmer ya faɗa a wata sanarwa da kamfanin ya fitar ga yarjejeniyar mr palmer ya ƙara da cewa kammala wannan yarjejeniya cikin nasara zai ƙara ƙarfafa amincewar mu ga ghana a matsayin mafi dacewar wurin haƙar ma'adinai duba da cewa cewa waɗannan kamfanuka guda biyu na ƙasashe ne da ke gogayya da juna don samun gindin zama da faɗa a jihar nan Afirka wato ƙasar Amurka da China. Sai dai in ji masani tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza atijani ya ce ƙasar Amurka da China na da hulɗar kasuwanci mai kyau wanda ya tasiri ga wannan yarjejeniyar. Akwai alaka mai kyau abin da ya shafi kasuwanci tsakanin Amurka da China. In mun mai da hankali kan dalilin da yasa ita Newmont ta sayar a cin mining ta ba Zijin shine na farko farko tana maku makudan kudade don ci gaba da harkokinta na yau da kullum sa'annan kuma lokaci ya kai waɗanda suka zuba hannun jari da a maida musu kudadensu. Irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa yace duk da cewa Amurka na da ƙarfin soji da tattalin arziki amma ƙasar China na ƙara faɗaɗa tushen tabbatar da kanta a Ghana da ma Afirka baki ɗaya. Ka duba the bigger picture of geopolitical abin ganda ke nan tsakanin Amurka da ita China na ce China kadan kadan tana samun tasiri sosai ban cewa ta fi amurka domin amurka da karfin tattalin arzikinta da makamanta tana ya furuntuman kasashe su yi abin da take so amma ita kasan na ta zabura ta kawo jiki wanga lokaci na yan civil society organization kungiyoyin da ke zaman kansu su tambayi gwamnati wangan kamfanin china da za ta shigo menene za ta ba mutan ghana da ya fi wanda ita kamfanin amurka na newmont ke bayewa Kungiyoyin farar hula da masana sun yi suka kan wannan yarjejeniyar kasuwancin inda suka ce za ta kasance nasara ga waɗannan kamfanuka guda biyu, Newmont da Zijin amma ban da Ghana. Shugaban asusun zuba jari kan ma'adinai, Farfesa Douglas Boating ya ce wannan cinikin cin fuska ne ka Ghana domin ya kamata tuntuɓi asusun kafin a kai ta yi ga kamfanin China. Alhaji Baba Ahmed mai tsara shirye-shirye ne na kungiyar ƙananan masu kakar ma'adinai da ke da lasisi ya ce. Kowane lokaci muna ce muna so local test look amma abu ya zo akan na ba sanar da mutane kamin dai ka je an doki an ba wani kamfani ya je yana yi kamfanin Newmont dai ya ce zai ci gaba da aiki a Ghana ciki har da zuba jarin dala miliyan 950 zuwa dala miliyan 1050 Idris abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana a gaida Idris abdullahi Bako karshen labaran duniyar kenan Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawa ta karyata labaran da suka yaɗa cewa sanatoci da suka fito daga arewacin ƙasar na kitsa makarkashiyar tsigi a Fabio. Amma a su na jiya Alhamis, wasu sanatocin sun nuna masa goyon baya tare da yi masa mubaya'a. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton, da wakilin murya Amurka Madina Daura ta haɗu mana. A ranar Laraba da ta gabata ne wata kafar yada labarai ta yanar gizo mai suna Oda Paper Nigeria ta wallafa wani labari da ya nuna cewa sashin jami'an tsaro na farin kaya wato DSS ta mamaye majalisar dokokin kasar a yayin da ake raɗe raɗin tsige shugaban majalisar dattawa Goswill Abio. Ba a nan labarin ya tsaya ba domin jaridar ta ce sanatocin arewa ne yake yunkurin tsige shi. Wannan ya sa zaman da 'yan majalisa suka yi jiya Alhamis ya nuna cewa wasu sanatoci sun fito sun nuna goyon bayansu ga shugaban majalisar dattawa Goswill Abio. Sanata Ahmed Abdul ninge yana daga cikin sanatocin Arewa kuma ya bayyana wa muryar Amurka hujjar matakin da suka ɗauka. Abin da ya kawo wannan batu wasu suna so su yi amfani da wata dama da bata nan domin su haɗa mutanen arewa da gwasu a fabio mu mutanen arewa gwasu a fabio ba shine matsalar mu ba mu mun san matsalar mu gwasu a fabio baya ɗaya daga ciki saboda haka mun tashi a madadin wakilan na arewa kan cewa mu ba mu da matsala da shi ba shakka akwai ɗan takararmu daga arewa kuma ya wuce saboda haka ya ji kaman kan cewa shi shugaba ne na najeriya ba su yan arewa ba wani laifi da ya musu da za a ce an zuɗuru shi amma mun tabbatar kan cewa wani lambu aka yi an yi wani tarko ne domin a nuna wa gwasa fabio kan cewa mutane arewa ba su yarda da shi ba ba sa tare da shi mu mun tabbatar kan cewa mu ba ne matsalan ba mun san matsalan mu kuma mun san su waye ba sa san arewa shi ma dan majalisar dattawa daga jihar nasarawa ta yamma ahmad aliyu wadada ya ce wannan labari na kanzan kurege ne kawai domin ba a shafukan jaridu za a cire shugaban majalisa ba tun ranar da kika ga a rubuce wai wai gashi nan za a cire shugaban majalisa yau to ba za a cire shi ba idan za mu cire shugaban majalisa ba labari a yi cire shi kawai za mu yi don me don mune ko da ma za a ce da goyon bayan wane ne da su wane ne ya zama sai da yardan mu ya zama to ranar da yardan ta kare za mu sallame shi amma for now ba abin da ya yi ba ma wanda ke tunanin wannan wahala da 'yan kasa suke ciki wanda su suka zaɓe mu muka zo wannan wuri shine tunanin mu yanzu wasu hanyoyi za a samu sauki amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar yana ganin akwai abin dubawa a yadda abubuwa ke gudana a dandalin sada zumunta kuma kalubale ne ga majalisa Kaman yadda dandalin sada zumunta ya fara tabo majalisar kasa wannan kalubale ne ne a gare su na su ɗauki matakin da ya kamata don tsabtace wannan dandalin sada zumunta domin kullum aka shiryo wata karya game da majalisa maimakon su ɗauki mataki a sai dai su karyata daga ƙaryatawan kuma an tsaya a nan kenan to in kuma ba ɗaukan mataki aka ba don a tsabtace wannan abu dandalin sada zumunta suke to wannan abu ne wanda zai haddasa fitina ba kaɗan ba abin jira a gani shine irin matakin da majalisar za ta ɗauka ganin cewa wasu suna nuna goyon baya ga kafa kwamiti na musamman domin duba duba irin wannan matsala na labaran ƙarya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1931 Yanzu kuma sai shirin manuniya. kotun koli kan baiwa komi cikakken yancin gashin kai a Najeriya har yanzu akwai masu yin wani gani-gani. Mu a mu na majalisar dattawa za mu roƙi gwamnoni da su 'yan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa annabi kar su duba kansu su yi wa kansu kiyama su tsaya su ɗau loka da suke ciki ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa. Gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shi kenan kuɗin su yana hannun shugaban ƙasa shi zai kashe musu. Sai dai kuma duk da haka hukuncin kotun kolin ya sa zaburar zuba zaben kananan hukumomin da shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa ke cewa a gaskiya jama'a sun riga sun fara sauya tunani. Al'umma sun fito kaman wani general election tunda suna shauƙin kananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka. Na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu. Shi kuwa shugaban kwamitin aikin hajji a masokilan tare Najeriya cewa yake sun ɗora sanwar samar da sassaucin sassaƙe sanarin kuɗin aikin hajjin da ya hana wasu maniyyata su kuni. Akwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage. Magana gidaje ne gana wasu kwangilan da ake basa wasu abubuwa waɗanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke da masoya sansani sansani. Shiri na ɗari da da ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da ke son warware duk wani rudani. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin kwakule ramin rudanin ne ya sa masu dattijan tare Najeriya ta dage kan cewa ai sai an yi aiki tukuru game da hukuncin kotun koli akan 'yancin ƙananan hukumomin Najeriya da ke neman barin baya ba zani. Sanata Abdul Ahad Ahmad Ningin jihar Bauchi ya ce idan dai har ana son ƙananan komi su samu cikakken 'yancin gashin kai to har yanzu dai akwai bukatar ganin an haɗa kai da gwamnoni. Mafi yawan wahalu da ɗan ƙasa yake fuskanta da shi kansa shugaban eh, loka gama yake fuskanta shine rashin kuɗi ya je wurinsu kuma a rubuce ga yadda kuɗin suke shiga amma ba a san yadda kuma kuɗin suke fita domin salwantar da su ba saboda haka supreme court ce duk abin da tsarin mulki ya nuna kan cewa lokacin gashin kanta a samu zababu domin a samu a aiwatarwa mutane eh, ayyuka saboda haka mu a matsayin mu na majalisar dattawa mun yi imani kan cewa kafin a samu a farfaɗo rayuwa sai an duba baya an ga irin rawar ganin da lokacin suka yi a baya amma kafin nan mutane a basu su zaɓo mutanen da za su idda bukatun local government ta wajen kuɗi ba saboda ba da kuɗin ka zaka yi ba da kuɗin mutane ne saboda haka waye ake son ya bar su din akwai alhakin gyaran tsarin mulki sai muka ce to bari mu yi gyaran tsarin mulki wanda za mu roƙi gwamnoni da su 'yan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa annabi kar su duba kansu su duba gobe su yi wa kansu kiyama laini su tsaya su ɗau loka gammancin da suke ciki Wannan cikas ake samu bisa la'akarin da ake ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa na ɗaya kenan na biyu a yi la'akari da su waye ne kuma za a zaɓo su zauna akan kuɗin jama'a domin su yi wa mutane aiki wani abubuwan su ne muka ɗau wajen awa hudu muke tattaunawa. su ma dai masu kishin dawo da martabar kananan komi a Najeriya irin sajiya Fatima Abubakar cewa suke ai gangara gangarar gangancin gangan ne ma a ci gaba da yi wa kananan hukumomi rauni. Idan kowace karamar eh, hukuma ta zama kudinta na kanta ne ta take da hakinta. 'Yan eh, local government din za su iya holding din chairman su accountable. Za su iya kai bukatar su ga abin da suke so ga abin da suke so sannan kuma kowace ƙaramar hukuma ai zaki ga akwai wani abu da shine babban matsalata. wanda kila yan asusun gamayya ne kila wannan ba zai zama abu ne wanda zai ja hankalin ita gwamnatin ba to amma idan ya kasance ana ba su da kansu kuma asusun su nasu ne to kin ga idan ma ka samu wanda zai hana wani ba zai yi ba so zaki ga a dalilin haka man na karamar hukuma zai iya kokari ya kamanta abin da yake faruwa in kika duba lokacin sai 1999 din nan ai suna kamantawa gaskiya su yanzu misali gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shikenan kuɗin su yana hannun shugaban kasa shi zai kashe musu kuma gaskiya kananan hukumomi sun fi kusa da mutane game da zube ban kwariyar zube zaben kananan komin da ake ta yi a sassan jihohin tare Najeriya kuwa shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan gyatin ne ke cewa jama'ar jihar Jigawa sun riga sun karbi zaben kananan komi da kyakkyawan tsammani abin alfahari shine al'umma sun fito kaman wani general election saboda tunda suna shauƙin ƙananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka kuma sun ji supreme court da cewa kowace jiha ta yi zaɓe kuma a tura ƙananan hukumomi kuɗaɗensu mai biyu wanda ya ƙara musu sha'awa don su fito su tabbatar an yi zaɓe. Amma wannan ya nuna mutane na da shauƙin zancen dai autonomy nan wato ƴancin ƙananan hukumomi. Gaskiya mutane na da shauƙin wannan kuma kamar yadda ka sani mu jihar jiga dama ana yi akwai tsari da dokoki da majalisa ta yi na irin first line charge ma an cire wannan gaba ɗaya ake ba su kuɗin su a tabbatar cewa an biyo ƙananan hukumai rashin kansu domin na tabbatar in ƙananan hukumai suka samu 50% na insecurity zai ragu. sai dai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar apc da ta lashe zaben kanin komin jihar jigawan alhaji aminu gumel ya ce zaben kananan komin fa ya bar su da ɗan wani sabani. kujera ɗaya da samu to dole wanda bai samu bai ji ba daɗi ya ga cewa kamar ko ba a masa adalci ba amma duka yan jam'iyya ne kamar ne matsayin cewa mun jam'iyyar APC na jihar Jigawa kowa mun rungume shi kuma babban hakuri a zo a zauna a tafiyar nan kuma ka samu a nan ba kai ka samu a can shi mulki Allah ne ke ba shi ga wanda ya so a lokacin da ya so dole sai an yi hakuri kuma mun babban sakurin ma kuma mun ci gaba da ba hakuri amma wasu suna ganin kamar wannan zance na zaben ƙananan hukumomi eh, zai barazana ma haɗin kan jam'iyyarka ta apc misali. Ah, ba in sha Allah ba za a samu matsala ba dalili ko saboda yawon kamfen na da tasoshi da muka yi shiya shiya shi kansa ya gaya maka cewar a ah, ba za a samu wani matsala ba domin duk inda muka je zon da muka je aka dawo da wani yan tafiya wannan zon din mutane sun fito kwasu kwarkwatar su har mutanen da aka bata a ma sun zo an yi tafiya su kuma an yi kwamati wanda a zagaya a musu alƙawarka wasu kuma ba su wasu abubuwan da wani musamman za ka samu wannan da kuma ba su haƙuri kan da gama gwamnati da yawa su kuma kasu jiha a musu abuwanci. Game da aikin hajjin da ake tafar gabar zai iya haura naira miliyan goma kuwa shugaban kwamitin aikin hajjin a majalisar wakilan tare Najeriya Honorable Ja'far Muhammad Shatiman Burguni ne ke cewa za su yi sassake-sassaken samar da sauki ta hanyar tsai da santsini Akwai abubuwan da yake an riga an nisa kuma ya kamata a ci gaba da su. Abu ne aiki ne shiri na shekara guda. kuma shi ma muna so ya tsaya ya yi aiki ya dai kamata ya makasa adalci ya ji tsoron Allah saboda duk abin da za ka yi a kwamiti na hajj idan baka sa tsoron Allah ba to daga gini. Da gwamnati ba ta ba da tallafi a harkan aikin hajji a ina abin ya ɓaci ito eh babban matsala wanda yake gaskiya daga tattalin arzikin ƙasa ta nan ne abin ya lalace saboda ba zan manta ba mun je aikin hajji 2005 lokacin na je kusan naira ashirin da biyar ake ba mu real naira ashirin ma yan kabi na gwamnati to yanzu real ɗin kusan ɗari hudu da wani abu take kusan ɗari biyar saboda dogaro da aka yi da kuɗin waje misali irin dala yanzu kudula kusan dubu 1,700 da wani abu take ba za ka haɗa ta da lokacin da aka je aikin hajji wanda yake dala kila lokacin ba ta wuce 500 ba ko 300 shekara biyu ma da ya wuce dala duka ba ta wuce 500 ba zuwa 300 da suka wuce duka ba su wuce haka ba kuma sai an yi converting inta dala sannan ta koma riyal to inda ake samun matsalolin kenan amma in Allah ya da mu za mu yi kokari mu bi kadin tsarin aikin kwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne gana wasu kwangilan da ake basu wasu abubuwa wa'inda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki. cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai yadda doka ta ba da umarni. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 952 ne su yi sallamar sakin kujerin da sai sun sauka ne wasu suke da sun sani. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kano da Jigawa sai Maman Manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin talakawa da na shugabanni ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya to a gaida na ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihan mu ta yau juma'a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد sunana Fani bin Saleh ni ne darakta na yada labarai da hulɗa da jama'a na ƙungiyar fitan Islam ta Najeriya na ƙasa. Nasihata a wannan rana ta Juma'a mai girma ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali dufi tufsidu ba da ba'da lahiya a maimakon haka mu dinga addu'a fadu khawfan wa mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayan Allah da haka 'yan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum ubangiji Allah ya saka da alkhairinsa masu sauraro baki dai abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu Kafin mai sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Umar dan Mabudi wanda ya rasu a garin Tambol na jihar Sokoto. Kazalika muna mika ƙarin sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Adamu Muhammad ma'ajin Akuyam da ke jihar Bauchi wanda Allah ya rasuwa kwanan nan. Da fatan Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma baiwa 'yan uwa haƙurin wannan rashi. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil Hashim gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa assalamu alaikum